Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyar Laraba 13 ga watan satumba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. sai kuma alfa radio a birnin kumasi ghana yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya kuma makeri ne tare da maryam dauda muke farin cikin saduwa da ku a wannan shiri namu kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai Bill Gates mai kamfanin Microsoft ya ce kasashen duniya na samun gagarumin nasara a bangarorin mace-macen yara da cutar HIV da kuma matsanancin talauci. Amma idan Amurka da wasu kasashe suka janye taimakon agajin da suke badawa wannan ci gaban zai rage. daya daga cikin shugabannin jama'a na ƙasar Myanmar, Aung San Suu Kyi, ta soke zuwa babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya yayin da take fuskantar suka daga ƙasashen duniya akan yadda take tankarar tashi hankalin da ke faruwa a yammacin Myanmar. A Somalia kuma wani hari ta sama da Amurka ta kai yau Laraba ya kashe akalla 'yan kungiyar Alshabab shida a kudancin kasar. To bayan kun gama jin labaran za ku ji batun wani hari da ake zargin 'yan fafutukar kafa kasar Biafra suka kai ma wasu 'yan arewacin Najeriya mazauna yankinsu. su. yanzu mun fara samun gawawaki an fara kawowa. Kamar gawa nawa aka kawo muku yanzu? Yanzu an kawo gawa kamar guda hudu na mutanen Hausa da To bayan haka kuma zabayoyi a Najeriya sun koka akan nuna musu kyama abinda ya kai su ga shirya wani gangami don bayyana damuwansu. muna kuma ɗauke da rahoto a kan goyon bayan da hukumomin birnin new york suke baiwa yara ƙanana da aka shigo da su amurka tun suna ƙanana biyo bayan soke dokar da ke basu kariya da shugaba donald trump ya yi ladan ibrahim a yawa zai shigo da shirinsa na himma ba ta garago amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Ƙasashen duniya na samun gagarumin nasara ta ɓangarorin mace-macen yara da cutar HIV da kuma matsanancin talauci amma idan Amurka da wasu ƙasashe suka janye taimakon agajin da suke badawa wannan ci gaban zai rage a cewar Bill Gates mai kamfanin Microsoft. A yau Laraba ne gidauniyar Gates ta fidda rahoton sakamakon abubuwan da take yi na shekara-shekara karan farko, wanda kuma ya yi hasashen abubuwan da za su faru nan da shekarar 2030 bisa waɗannan ma'aunan tare da yin la'akari kuma da wasu muhimman abubuwa kamar samar da kuɗaɗe. An dai yi wa wannan rahoton taken goalkeepers. bayanan da gidauniyar ta gates ta samo tare da taimakon cibiyar alkalaman kiwon lafiya ta jami'ar washington ya nuna an samu gagarumin ci gaba a muhimman bangarori. An samu raguwar yara wato yawan yara da ke mutuwa da mace-macen da suka danganci cutar da ke karya garkuwar jiki da suka ragu da kusan rabi tun bayan shekarar 2005. Haka kuma an samu raguwar talauci daga kashi 35 zuwa kashi 9 daga cikin 100. A lokacin wani taro da aka yi ta wayar tarho, Gates ya danganta nasarorin da aka samu da ƙoƙarin da gwamnatocin duniya suka yi don tunkarar matsalolin da kuma yin sabbin dabarun jinya. ɗaya daga cikin shugabannin jama'a na ƙasar myanmar an san sun ci ta soke zuwa babban taron majalisar ɗinkin duniya yayin da take fuskantar suka daga ƙasashen duniya akan yadda take tunkarar tashin hankali da ke faruwa a yammacin myanmar wanda ya tilasta wa kusan mutane 370 musulmin kabilan rohingya su arcewa zuwa bangladesh mai magana da yawon gwamnatin kasar zao haiti ta faɗa a yau laraba cewa an san sunki wadda ta taɓa samun lambar yabo ta nobel peace za ta kasance a mayammar don magance zaman fargaba da ake yi a ƙasar an san suu wadda ake kallo zakaran gwajin dafi a fannin demokuraɗiyya saboda tsare saboda tsare ta da aka yi na tsawon shekaru goma a ƙarƙashin tsohuwar gwamnatin sojan ƙasar amma kuma yadda take nuna halin ko kula game da kunci da 'yan rohingya a jihar rakhine ke ciki da kuma yadda ta yi watsi da rahotannin irin halin da ake ciki tana cewa rahotannin jabu da ake yi a don ɗaukaka muradun 'yan ta'adda ya janyo allah wadai daga gwamnatoci da kuma 'yan rajin kare haƙoƙin bal'adama ciki har da wasu daga cikin waɗanda suka sami lambar yabon ta da wace ita kuma ta samu ta nobel peace laureate To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani hari ta sama da Amurka ta kai yau Laraba ya kashe akalla 'yan ƙungiyar Alshabab shida a kudancin Somalia a cewar wata sanarwa da rundunar sojan Amurka ta fadda. Harin ya faru ne kimanin kilomita 260 da kudancin Mogadishu babban birnin kasar a cewar sanarwar da rundunar sojan Amurka a Afirka ta fadda duk da dai sanarwar bata ba da ƙarin bayani ba. kuma hare-hare ta sama guda uku da aka kai an kaddamar da su ne tare da haɗin gwiwar gwamnatin tarayyar somaliya a cewar sanarwar harin da aka kai yau laraba shine hari na goma sha biyu da aka sanar wanda dakaran amurka suka kai a kan 'yan kungiyar masu alaka da alka'ida a somaliya tun daga ranar 1 ga watan yuli A can kasar Afghanistan kuma rahotanni sun ce akalla 'yan sanda biyu sun mutu yayin da wasu mutane da yawa suka jikkata a lokacin da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tarwatsa kansa a kofar shiga wani filin wasa a birnin Kabul. Jami'an ƙasar sun tabbatar da aukuwar lamarin a lokacin wasan Shpagiza na ƙungiyar wasan cricket da aka yi yau Laraba, amma ba a samu tabbacin lamarin daga wata kafa mai zaman kanta ba game da yanayin harin da kuma waɗanda suka rasa rayukansu a harin. Majalisar Dokokin Amurka ta zartar da wani kudirin haɗin gwiwa wanda ke nuna shugaba Donald Trump ya nuna rashin amincewarsa ga ƙungiyoyin da ke nuna ƙiyayya ga wasu da masu goyon bayan wariyar launin fata da tsatsauran ra'ayi da nuna kyamar Yahudawa da kuma Turawa da ke ganin sun fi kowa a ƙasar. majalisar wakilan ƙasar ita ce ta zantar da wannan kudirin jiya talata kwana ɗaya bayan da majalisar dattawan ƙasar ta amince da kudirin matakin yanzu ya rage ga trump wanda, ya, wanda aka ceceka kan martani game da tashin hankali da ya faru a wajen wani gangami na wasu turawa masu kyamar bakar fata a garin charlottesville da ke jihar virginia labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc a wani halin da ake zargin 'yan fafutukan kafa kasar biyafara da suka kai wa waɗansu 'yan arewacin najeriya da ke zaune a yankin su wanda ya kai ga kafa dokar hana fitan dare da gwamnatin jihar ta yi ya yi sanadin hasarar rayuka ga wakilinmu lamido abubakar da ƙarin bayani gwamnatin jihar da ta kafa wannan dokar ta hana fitar dare ne a garin na aba daga karfe shida na safe zuwa karfe shida na yamma haka kuma dokar za ta ɗauki kwanaki uku to sai dai kuma duk da haka 'yan asalin arewacin ƙasar da aka kai ma wannan farmakin sun koka cewar suna cikin fargaba kuma rayuka da dama sun salwanta tare da jikkata a sakamakon wannan farmakin na 'yan rajin ɓallewa daga najeriya don yunkurin kafa ƙasar biafra fara gama abinda wasu ganau ke cewa dangane da wannan lamarin. shugaban kasuwa albasa abba yanzu mun fara samun gawawaki an fara kawowa kamar gawa nawa aka kawo muku yanzu yanzu an kawo gawa kamar guda hudu na mutanen Hausa da to yanzu mun samu wani kabari wani wanda an ka kashe an ka yage an ka turbude shi mun je mun tona ke shi mun gane shi na Ibrahim ne kuma daga shigawa tare da DPO wani anguwa muka je da yaransa zuwa yanzu akwai mutum arba'in da biyar asibiti eh to yanzu gaskiya muna muna zaman tsatsa don yanzu magana ga da ke da kai muna nan tsaye da inda motar arewa ta zo za mu tare ta mu ita nan kasuwar albasa ta abunan tare da sojoji. Jihar Rivers da ke yankin Niger Delta ta ma an samu irin wannan farmakin kan al'ummomin arewacin Najeriya da ke zaune a jihar ta Rivers to sai dai kuma bayanai sun tabbatar cewa an samu lafawar lamarin bayan da hukumomi suka ɗauki matakan da suka kamata. Gama abinda abin da 'yan asalin arewacin Najeriya da ke zazzaune a jihar ta Rivers ke faɗi. Ibrahim Adamu Ahmad mazaunin River State. yanzu haka muna da wanda aka mutane talatin da takwas wanda suna kwance duk rauni na jikinsu. Sannan kuma ko kuma wanda wuta ta ci shi amma bai mutu ba ya sababi. Amma a yanzu halin da ake mun yi magana da jami'an zaro, sai riga sun shiga gurin. Kuma muke muke tambaya cewa to su rasa inda za su rama a umma yanzu kuma mu muke zaune a River State muke harkokin mu ko kuma sojojin Hausawa ne dukansu zalla ko kuma dai sojoji 'yan Najeriya ma'aikatan federal government ne da akan malam Bahaushe ne da yake zaune ke neman abincinsa za a zo a haushi a kama mana illa da sauransu. Eh, to yanzu dai wanda suke gurin da mun tura mu da muke cikin gari ko muna zaman ɗarɗar gaskiya game ga wannan abu. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da mutuwar mutane uku a aron gamar da aka yi a garin Aba na jihar Abia. Musa Hosiya Hassan Karma shine mataimakin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya da ke kula da shiya ta tara kuma ga abin da yake cewa. Mutane uku sun mutu a Aba. To akwai wasu da aka ce da dama sun jikkata ko an kai su a asibitoci? Eh duk wanda sun ji suna da ciwo eh, suna asibiti tun da ah, mutane sun mutu dole akwai wanda za su samu ciwo akwai wani ne sajin ma an ji shi ciwo an kai shi hmm, wani jami'in tsaron ku kenan eh. to ran kai da yanzu wannan doka da aka kafa ta hana fita daga karfe shida na safe zuwa shida na yamma kamar eh, wata hali jihar abia take ciki bayan faruwar eh, lamarin. Wurin da mutane sun mutu duk wanda an same shi wurin kuma ba kamata a same shi a wurin ba dole za a yi tambaya. Lamidu Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, nigeria. Allahu sarki mai rama roƙo ke yi sarki gare ka ka taimake ta. To madalla a gaida Abubakar Lamido. zabayoyi a najeriya kuma sun shirya wa masu shari'a taro don bayyana musu damuwa da suke ciki sakamakon nuna musu kyama da kuma take musu haƙoƙi a matsayinsu na 'yan ƙasa wakilinmu sale shehu ashaka na da ƙarin bayani Ƙungiyar kare haƙƙin zabiya ta yi taro na musamman don jan hankalin al'umma cewa haihuwar zabiya ba wata illa ba ce ga al'umma kuma suma mutane ne kamar kowa taron dai ya samu halartar masana da jami'an shari'a don ƙara fayyacewa mutane halin wariya da zebe yake fuskanta a wajen rashin ɗaukar su aiki ko ma kyamar mu'amala da su babban alkalin kotun birnin tarayyar najeriya abuja justice usman bello ya halarci taron da nuna takaicin yadda aka hana wani zabe gurbin aiki eh saboda irin abin da aka bayyana yana da kyau kafin kai maganin abu ai sai ka san inda matsalar take saboda haka taron zai kara masa ilimin laluran da waɗannan mutane suke fuskanta saboda haka wannan taro yana da mahimmanci don ya zama kamar faɗakarwa ne da jawo hankali musamman ga misali da muka gani wannan an ɗauke shi ya ji har ya yi training na ɗan sanda kuma ya yi rawar gani a wajen training din amma a ƙarshe an hana shi takardar daukan aiki kaga wannan ba daidai ba ne ba to muna fata da wannan kira da aka yi ah, mutane za su faɗaku su gyara zamansu akan dangantakansu da irin wayannan mutane da suke da wannan matsala. Ɗaya daga ɗimbin zabiyan da suka halarci wannan taro, Donald Tamfi ya koka ga yadda ya ce al'umma na nuna musu wariya. Ya muna so mu a ba mu hukuncinmu ne, muna so ana ji mana sosai a cikin gari, so muna so mu sayantar da ma jama'a su kara ba mu girma sosai ana ci ma ana mutunci sosai so muna muna kokowa don mu samu karfin mu a kasa gabaki daya ba ma so wani ya wulakantar da mu so muna so mu sayar ma jama'a abubuwan nan da yawa muna so loye da su ya hukuma muna so mu koyantar musu inda halin da za su yi su saranta ma mutane kara ta yi mana kasa so muna magana muna so mu yi wannan abu da yawa su da eh, mutanenmu su samu su sosai a kasa. Zabiye dai yana da ƙalubalen gujewa zafin rana da kan cutar da fatar su. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. Allah karimu rahimu dare A gaida Sale Shehu Ashaka. bayan shugaba donald trump ya soke dokar da ke bada kariya ga kananan yaran da aka shigo da su amurka tun suna 'yan kanana kenan da ake kira daka a takaice magajin birnin new york bill de blasio ya tura jami'ansa ga irin waɗannan mutane suna tabbatar musu da goyon bayan hukumarsa hajjiya Ramatu Ahmed 'yan rajin kare haƙƙin 'yan nahiyar Afirka da suke zaune a birnin New York ne, tare wacce take tare da jama'an na hukumar New York, ta mana bayani akan wannan batu kamar haka. abin da mayonmu de blasio na new york ya fada ne wai ba yaron da za a deport a cikin new york city shesa yaran nan da suke nan su rest assured kamar ba wanda zai cire su koko ba wanda zai ce musu aikin da suke yi su bar aiki koko su koma garin da suka fito koko ba su su drive because in ba su da eh, documents na ba su samu driver's license balle su drive duka ya ce musu kama kasu damu new york city yana bayan su kuma ya protecting su to hajiya an san irin abubuwa haka yana faruwa ne daga government ko kuma na federal government kenan ya kike ganin jiha ko kuma new york za ta iya ta hana wannan abin da shugaban kasa ya ce a yi kasan federal government na da power sosai amma state kuma na da power shi kuma mutane new york da yawansu da manyanmu da politicians mu du suna bayan yaranmu don wannan magana magana tausai ne yaro da aka kawo shi gari yaro bai sani gari na baban shi mai fito bai taba ma zuwa wajen ba ya zo garin ga shekara uku ko ko shekara goma yau a ce kamar yaro bai yi aiki nan kasan damuwa ne shi saboda nan duka na nan tausai na nan wannan ya sa state of new york suka samu support mutanen new york suka ce kamar a'a wannan ra'ayi bai dace da su amma su suna bayan yaran na ne yaran sun zo sun zama cikin garin ba wanda zai yi e, e, kore su amma kuma mayo ya ce musu su make sure kama ba su break wani law su bi ka'ida yadda ya kamata to hajiya kowa ya duba ainihin taron 'yan jarida da magajin birnin new york de blasio ya yi kowa ya ganki kina dabtse bayan shi me kike jin su waɗanda suka zo wurin wannan taron suna faɗi game da maganan da shi magajin birnin new york yake faɗa maganan da ya bani tausai ne wanda ke karkashin daka shi ma ya samu wannan taimako sannan ya samu ya je su har ya samu ka doke shi aiki daga ofisin mayor ya gwada yadda ya dace yadda wannan abu ya sake eh, ra'ayin shi shi yau a zo a ce kamar za a cire wannan abu Eh, hannun shi ya kawo damuwa to kuma muna da ma cikin community africa muna da yaran mu da wanda sun zo garin ga ba su ma san kan ba su da takarda ba fashe za su university shi a ce musu kama ba su da takarda ba su da social security number shi sa ba su iya su je college because ba su samu support ba samu financial eh, support don shi wani abu ya kawo damuwa kwarai to hajiya da yake ku kuna da kungiyoyin wato rajin kula da haƙƙin mutanen africa da suke zaune cikin new york ko kuma kungiyoyi me za ku yi game da wannan magana da ainihin magajin birnin new york ya faɗi a akan maganar shugaban kasa mu dai namu ne me ofisin meyo ya ce wai a je masallatayya a je wuraren jama'a kamar yadda suka zo yau yan kasa sun sake zuwa kuma ran ladi su bar mutane mu su gane ga abin da ke tafiya don information shine power mu san inda ake da state of new york mu san inda ake da federal government kai wanga alamari sannan kuma mu africans mu da kanmu ya kamata mu tashi mu saya mu zama ma mu yaki cikin wanga magana don akwai yaran mu da wanda suke cikin wanga magana kuma kanmu za mu ce kamar don wani ya zama citizen in dai ke citizen yaranka citizens shi sa ke ba ruwanka a'a ya kamata wayanda suka zama citizens su tashi su saya su support wayanda ba su zama citizens ba there's a place in your heart and i know that To da a gaida Hajiya Ramatu Ahmad. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe goma sha ɗaya ne da minti goma sha takwas na safe a nan Washington ga shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muka saba tattaunawa da waɗanda ba Amurkawa ba suka shigo Amurka daga wasu sassan duniya daban-daban domin zuwa nan saboda neman abin zaman gari. Yau shirin na ci gaba ne da tattaunawa da wani bawan Allah dan Afirka mai suna Muhammad Awal dan asalin kasar Ghana amma mazaunin jihar Virginia da ke nan Amurka. Kuma idan masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda na tambayi Muhammad Awal shawaran da zai ba mai sha'awar zuwa nan Amurka domin neman sauyin rayuwa. kamar yadda shi ma ya zo kuma yana cikin muna bayani ne sai lokaci ya muna halin nasa yau a kan wannan batu za mu dora amma wai a taso ba wani sana'a haka kawai za a taso to wannan dai ban bada a nan na biyu in mai shi kuma na da wani nayi gida wanda ke kama wani abu to ina ganin kamar bai ni ya tashi ya zo nan don gaskiya in ya shigo zai yi da na sani rayuwan zai soma ne daga kasa kuma kamar bai taɓa yin rayuwa ba ah, me yasa tun da ka ce komai ana samu da sauki Eh, abin da ya sa su gari yadda suka tsara garin game da yadda ni na sani ne ko mai ka zo da shi astagfirullah ko da kai likita ne in ka zo su amurka komin su suna da irin nasu yadda suke so cikin gare su shi yasa in ka zo sai ka sake yi ya zama irin nasu baka zuwa da naka haka kawai gaba ɗaya sai ka zo ka kama sana'a a baya ko da mu dauke shi ma tuki ma driving license da zaka fito da shi gida ko da international ne bai aiki garin ga amma international garin ga na aiki kasan waje yanda shi amurka suke kenan ka ce sai ya koma da yana da wani abin da yake a gida da yake samun kuɗi kuma ya zauna to kenan eh, rayuwar gida ya nan daɗi kenan no ban cewa ya fi nan daɗi shi wahala to wahalan da kuma ne na nan gan kuma wahalan ya fi gida da wani bangare dai yes na yadda kamar ya fi nan daɗi hmm, in kana da na yi na'am eh, me yasa ka ce domin eh, kamar yanzu haka firan nan da muke yi ma haka yanzu zan tashi da safe karfe shida kan shida da rabi ya kamata na bar gida na kama hanya shi maganan gada muke yi ma jiki na rawa ina sauri mu gama sa'annan yadda muke gida suke samun wakaci su zauna mutum ya zauna gindin danin tebur ya ci abinci cikin kwanciyar hankali ya sha ruwa ya yi fira nan saboda aiki da lokacin da ya kamata kai wurin aiki ka fita wanga aiki ka kai ba mu da wannan lokacin zama ma a ci abinci cikin kwanciyar hankali dukkan su ba su komai rawan jiki ne ana guje-guje cikin garin kana fama ka beat time gida kuma ba haka bane komai cikin kwanciyar hankali to amma yana ana samun ana samun kuɗi ana kuma samun biyan bukata idan aka kwatanta da gida eh, eh, ba za ka aiki a ce an kai ƙarshen wata ko kuma lokacin biyan ka albashi ya ba a biya ka ba a wannan wannan wannan wannan eh, bai wannan bai faruwa gare ko da ya faru domin ina tunai wani kwanakin baya na taba aiki bakwai biyu ya kai albashi na bai zo ba amma da na sanar da supervisor na ce ai gashi ni ban samu ceki na ba nan da nan aka koma ofisin director aka je aka zana cek da hannu an ka kawo min ba abin da suke ba su wasa da batun kudin ka domin sun san kai ma kana da wasu bukatu da ya kamata ka je ka kwantar da su gida kuma malam sai ka ji sai ka ji an yi wata uku wata shida wai ba biya masu masu masu aiki ba <laughs> to ya magana wurin zama shi ya samun sheki saukin shi ko eh, wahalan shi ina nuna eh, muhalli wurin zama eh kaman gida haka samun gida wurin zama ah, ya saukin shi ko kuma ya wahalan shi yake wallahi yana da sauki <laughs> samun wuri yana da sauki shi ne mai yanzu zuwa ko gobe da safe na tashi ina neman ɗaki da zan zauna na riga na shiga ta office na zauna tambayi dan kananan tambayoyi za su yi min kawai su duba albashin da nake samu wurin aiki wanda zai dace da ni da irin ɗakin da zan samu shi kenan an gama ba wani dillali ba komi har gida kuma sai da dillali <laughs> sai da dillali <laughs> Muhammad Aula ya ce iyali suna nan na'am to rayuwa da iyali yaya ka gan shi tun da kayi rayuwa ba iyali wani lokaci can baya haka eh, rayuwa da iyali kuma shi kuma yana kashe biyu in ka gamu da iyalin ko ko iyalin da kuka fahimci juna to wallahi rayuwan zai kwanta muku yadda kuke so amma an gamu da wani iyalin kuma da ba a fahimci juna ba kullum tashin hankali to shi kuma zaman garin zai fita ranka mm. me yasa in dai ba kwanciya hankali mm. in ba kwanciya hankali shine ne kamar game da wado mafi yawanci ma wurin kuɗi wurin kuɗi mace na aiki namiji na aiki mace na samu namiji na samu sai kowa hankalin kowa na ta wani bangare daban ita tana duban ga abin da zan yi da kuɗi na shi kuma yana ganin kamar ai haka ya kamata sai kaga yana kawo gaddama har ya bari ba zaman lafiya amma in ya zo ya dace domin su kaga kamar eh, mutanen garin eh, mutum shi da iyalin shi ke komi suke gamawa duk abin da za su yi duka tare suke eh, mu kuma al'adarmu ba haka ba ne sai ɗaya-ɗaya na zo garin ga aka fahimci wannan ake yi don shi in ba shi shi ba zaman lafiya to amma wasu sukan zauna nan kuma sai ka tarar cewa waɗannan abubuwan da ka lissafta da ka ce suna da sauƙin samu sukan musu wahalan samu na'am eh, na yadda da wani domin haihuwan garin ma da yawan su akwai su eh, waɗannan ababen duka suka musu karfin sabu kuma duka ya fito ga to ban son dai in use da kaman cewa in ka zama raggo a lokacin da aiki ya fita hannunka to samun wa'annan ababen duka zai maka karfi amma har akwai sana'an da kake yi ah, wannan abin da ba zai maka karfi ba hmm. to da karshe Muhammad Awal ba masu sauraron mu shawara musamman wanda suke sha'awa ko kuma suke son zuwa nan Amurka daga gida Afirka eh, kamar yadda na faɗi da farko na 'yan mutum na da sha'awan zuwa amurka gaskiya na allah in dai akwai wani ilimi tare da shi gaskiya zai ji daɗin zama garin in akwai sana'an hannu na kanka da mutum kuma yake tare da shi shi kuma zai bar ya ji daɗin garin amma har dai ya taso hannu banza shi ne ba sana'a ba komai yanzu zai shigo cikin garin to gaskiya na Allah ba zai ji daɗi ba gari ne da yake ko yaya kowa ya yagi rabon shi amma in ka taso da sana'a shi kuma hanyar shi daban hmm. ba za mu hana wani ko za mu tsoratar da wani cewa kada ya shigo garin gaba a akwai opportunities hanyoyi daban-daban daban-daban daban na'am wannan dai shi na sanar da mutum ta masu aka ce laifin daɗi karewa yau kuma yau nan shirin ya kawo ƙarshe gaba ɗayansa sai wani sati a jimar wani sabon bakon yanzu amadin bakon namu muhammad awul ɗan asalin ƙasar ghana mazauni jihar virginia sai cuba hero jojo ne da ya daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Sakonmu na farko a yau ya ce, Matakin shiga yajin aikin sai baba ta gani da 'yan kungiyar kwada goreshen jihar mu ta Zamfara suka ɗauka shine mafita ga bukatun da 'yan ƙungiyar ke da su ga gwamnatin jihar. Muna kira ga 'yan ƙungiyar da kada su kuskura su janye wannan yajin aiki har sai gwamnatin gwamna Abdulaziz Yari ta biya musu bukatunsu. Sako daga Muhammad Salihu ƙauren namo da zamfara. Wannan sakon kuwa ya ce hukumar kwastam kuna ƙoƙari sai dai 'yan Najeriya muna cikin zulumin jin wake da alhakin shigo mana da irin bindigun da kuke kamawa a mabambantan lokuta kuma me za a yi da su a cikin ƙasarmu? mu. Sako daga Nasir Kainuwa Hadeja. Shi kuma wannan sakon ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa dan Allah ku ba mu dama dan mu yi kira ga matasan da Allah zai nufa da samun aiki a katafaren kamfanin nan na samar da abincin kaji da sauran dabbobi da aka buɗe a jihar Kaduna ta Najeriya da su jajirce wajen ganin ganin an cimma nasarar wannan aiki kuma su rike kamfanin tamkar nasu na kansu sako daga sani mai lange-lange waya wuri da hamza galadima birnin kebbi da malam ango malamin makaranta ya wuri shi ku wannan ya ce hakika sabon takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta sake kakaba wa koriya ta arewa babu wani tasirin a zo a gani da zai yi domin masu iya magana na cewa sara da sassaƙa ba ta hana gamji toho koriya ta arewa ke ci gaba da tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro saƙon ya zo daga hannun usman shitu mahuta da yohana sikiri jihar adamawa to madalla yanzu kuma sai labarai a takaice a takaice ma'aikatan agaji na gaggawa da sojoji na musamman da ake kira National Guard da Turanci na can suna ƙoƙarin neman waɗanda suka makale a wasu yankunan jihar Florida da ke nan Amurka sakamakon guguwar ama yayin da ƙasashen Faransa da Birtaniya suka yi alkawarin ba da ƙarin agaji ga waɗanda guguwar ta shafa a yankunan su da ke tsibirin Caribbean. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi jigila abinci da wasu muhimman kayayyakin agaji ta jirgin sama zuwa tsibirin Antigua da St. Martin da Tox da kuma Caicos. Muguwar guguwar ta kashe akalla mutane 37 a yankin caribbean ta kuma ratattaka wasu daga cikin tsibiran da ke yankin, ciki har da Barbuda, inda aka kashe duk wato inda aka kwashe duk 'yan kasar zuwa Antigua. Duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai canja da an jima za ku je mu ɗauke da wasu shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa ɗin sashi Hausa na murya Amurka musamman ma Maryam Dauda da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri da wacce ta shirya ta kuma ba da umarni Julie Gresham da injiniyanmu na wannan lokaci Malam Philip. Baba ya kuma ke sallama da ku a huta lafiya amma kuma sai a dakace shirin yau da gobe.